فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ka duba ya kai wannan manzo yaya ƙarshen mutanen da manzanninsu suka yi musu gargaɗi amma ba su amsa ba ya kasance Haƙiƙa ƙarshen su shiga wuta ne suna masu dawama a cikinta saboda kafircinsu da ƙareta manzanninsu